صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma shirya alkur'ani mai girma da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba kudu ga watan Janairu shekara ta 2023 wanda daidai goma sha ɗaya ga watan da Thani na shekara ta 1444 hijira kamariya. masu ware kun san cewa shekaru 450 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan janairu shekara ta 1573 papa roma gregory na uku a ƙasar roma a lokacin ya kira taron sarakunan kasashen turai goma sha biyar a taron da ya papa roma ya buƙaci shugabannin kasashen turai da su cire hannunsu daga naɗin shugabannin coci-coci a ƙasashen yankunan su musamman ma dai naɗin mukamin papa roma da manyan shugabannin coci-coci sai dai shugabannin ba su amince da wannan bukata ba wanda hakan ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa a tsakanin fafaroma da kuma sarakunan ƙasashen turai masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata rana irin ta yau wadda ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baiza na kasar maroko kasashen da suka halarci wannan taro da sun hada da algeria ghana guinea mali morocco syria yaman da kuma masar manufar taron da ya ita ce ya tattauna batun samar da rundunar soja ta bai daya na waɗannan kasashe da salo iri na ƙungiyar tsaron nato har ila yau da kuma samar da kasuwa iri guda da tsarin siyasa na bai daya sai dai sabanin siyasa mai tsanani tsakanin waɗannan kasashe ya hana manufofinsu tabbata. da ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru 466 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sada mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan kuma bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne dai kafa makarantar ilimi ta falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa akan yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafin nan nasa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu littafai da yawan su ya kai littafai arba'in Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa VOH mai watsa shirye-shiryensa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana. Kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com. A manhajar WhatsApp da Telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayatar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Madala masu sauraron su kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran ya suka a kan karyar kare haƙoƙin mata da ƙasashen turai suke yi an yi bikin tunawar shahadar janar kasim suleimani a najeriya an kashe masu zanga zanga nuna ƙin jinin gwamnati su bakwai a yankin somaliland domin sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi suka akan karyar kare haƙƙin mata da ƙasashen turai suke yi jagoran juyin musancin na iran ayatollah said ali imam hamna'i ya yi watsi da yadda gwamnatocin ƙasashen turai suke nuna cewa suna kare haƙoƙin mata yana mai cewa riya ce kuma magana ce maras inganci domin kuwa mata a cikin ƙasashen nasu suna fuskantar cin zarafi. jagora ayatollah said imam hamna'i wanda ya gana da iyaye mata saboda ranar tunawa da haihuwar fatimatu zahara ɗiyar ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya kuma ce wata ƙasashen turai tana fitowa fili idan suna nuna cewa su ne a gaba wajen kare haƙƙoƙin mata alhali su ne masu zubar da mutuncin mata babu fasar da za a baiwa wannan halar da ta wuce cewa tsagoron wauta ce jagoran jin musulunci na iran ya kuma ce mutum zai ji kamar ya nutse domin kunya idan yana karanta rahoton shekarar ta gabata dangane da halin da mata suke ciki a turai wanda yake kunshe da yadda suke bayyana cin zarafinsu da ake yi ayatollah said ali khamenei ya ce wannan shine irin haƙoƙin mata da turawa suke magana a kai kuma shine su ta 'yanci alhali bautarwa ce sojojin iran sun ce duk wanda ya kawo a kasar hari zai yi nadama saboda martanin da iran din za ta mayar mataimakin kwamandan sojojin iran admiral habibullah sayari ya faɗa a yau laraba cewa mutanen da sojojin iran za su mayar akan duk wani gigi na hari da maƙiya za su kawo kowane ne su zai sa su yi nadama admiral sayari ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun paris na iran cewa ƙasarsa a shirye take kuma tana cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani akan duk wata barazana daga ko'ina ta fito gabanin wannan lokacin kuwa jakadan iran majalisar ɗinkin duniya amir sa'id iruni ya aikewa da babban da majalisar ɗinkin duniya wasiƙa da ke cewa iran tana da haƙƙin mayar da halattaccen martani akan kowace barazana daga 'yan sahayuniya kuma iran ɗin za ta kare maslaharta da al'ummata a ko'ina suke shi kuwa kwamandan dakarun kare juyin juhar musulunci na iran brigadier janar hussaini salami ya bayyana cewa a ko'ina manufofin abokan gaba suke iran tana da karfin da za ta iya kai musu hari matukar suka taba iran din to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi bikin tunawar shahadar janar kasim sulaimani a najeriya kafin watsa labarun najeriya sun ambaci cewa an gabatar da jerin gwano da aka ɗaga hotunan shahid kasim suleimani a birnin abuja da kuma hoton abu mahadi al-muhandis kamar yadda suka ƙona tuta amurka ƙarshen gangamin a nan iran a cikin wannan makon da ake ciki ne da aka fara gudanar da yin bukukuwan tunawa da ranar shahadar kasim suleimani wanda amurka ta yi wa kisan gilla a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 a filin saukar jiragen sama na bagadaza tare da shugaban rundunar sa kai ta iraki hashidu sha'abi wato abu mahdi almuhandis iran dai ta sha alwashin ɗaukar fansarar kisan gillar da aka yi wa shahid kasim suleimani da kan waɗanda suka bayar da umarni har zuwa waɗanda suka aiwatar. an kashe masu zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnati su bakwai a yankin somaliland rahotanni da suke fitowa daga yankin na somaliland sun ambaci cewa mutane da dama sun mutu kuma wasu sun jikata sanadiyar buɗe wuta a kan masu zanga-zanga ta nuna ƙin jinin gwamnati a yankin somaliland da ya ɓalle daga ƙasar somalia zanga-zangar da aka yi ta shiga kwanaki na biyar a garin las anod mai nisan kilomita 500 daga babban birnin yankin na somaliland wato hargeisa an yi wannan zanga-zangar ne dai bayan kisan gillar da aka yi wa wani dan hamayyar siyasa a yankin ministan sadarwa na yankin somaliland saliban alikore ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe ɗin ba tare da yin wani dogon bayani ba wani ɗan hamayyar siyasa a yankin na somaliland abdulrahman iro ya faɗa wa manema labaru cewa adadin waɗanda aka kashe ɗin sun haura ɗari tun ranar asabar da aka fara zanga-zangar a yankin na somaliland da aka tura jami'an tsaro kuma an rufe kasuwanci a yankin to ƙarshen labarin duniyar kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zan mayar da hankali ne kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin wansar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a afirka duba da yadda wasu ke aza'ayar tambaya game da tasirin waɗannan tawagogi a nahiyar ta afirka hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu marala kasantuwar tawagogin wanzu da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a afirka na ɗaya daga cikin muhawarin da ke ɗaukan hankali a baya-bayan nan a ƙasashe da dama na nahiyar wanda tuni aka fara nuna shakku game da kasancewarsu a ƙasashen afirka a nan gaba afirka da ita ce wata nahiya da aka fi girke dakarun sulhu na majalisar ɗinkin duniya fiye da duk sauran nahiyoyi na duniya a yau ana iya kesta sama da dakaru dubu hamsin da ke jibge a nahiyar a ƙarƙashin tawagogin wanzu da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka a cewar shafin majalisar ɗinkin duniya tawagar wanzu da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya na taimakawa ƙasashe da ke fama da rikice-rikice ne wajen samar da hanyoyin shimfiɗa zaman lafiya sai dai a ƙasa kamar jamhuriyar demokaradiyyar kongo dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkiri ya janyo sabani mai girma tsakanin al'ummar kasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya don haka dole ne su fice a afirka akwai tawagogin majalisar ɗinkin duniya har guda shida da suka hada da minisro sai kuma tawagar minisma da ta kunshi bangarori daban-daban na majalisar ɗinkin duniya domin shimfiɗa zaman lafiya a mali burinta shine taimakawa shirin tafiyar da siyasa a wannan ƙasa ta mali da ke yammacin afirka a yankin sahel akwai kuma tawagar minista ta majalisar ɗinkin duniya domin wanzu da zaman lafiya afirka ta tsakiya yaunin da rataya a kanta shine kare fararen hula wata tawagar ta majalisar ɗinkin duniya afirka ita ce ta monisco a jamhuriyar demokradiyyar congo aikinta kuma kamar a afirka tsakiya shine kare fararen hula da kuma karfafa zaman lafiya a nahiyar haka kuma akwai rundunar fs nuwa ta wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya a yankin abiye wacce aikinta shine kwance da marar yaƙi da kuma sanya ido kan yankin da kasashen sudan guda biyu ke takaddama a kai na abiye akwai kuma tawagar minus a sudan ta kudu mai yaunin kare fararen hula da kuma sanya ido kan mutunta hakkin da ya kamata kowane dan adam ya samu da kuma aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikice-rikice. To wannan a matsayin tunatarwa kenan kamar yadda dai aka ji a jamhuriyar makaradiyar Congo dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkari ya janyo sabani mai girma tsakanin al'ummar kasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya a ƙasar don haka dole ne su fice lamarin dai ya janyo zanga-zanga da kuma bore da kuma kone-kone har ma ga cibiyoyin na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar to domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da malam ja'afar wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar nijar inda kuma da farko na fara da jin bakinsa kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka ga abin da yake cewa e lalle lalle nan kasashenmu na afirka tabbat akwai ce su kungiyoyi iri-iri ma na majalisar ɗinkin duniya musamman ma a nan jamhuriyar nijar to amma matsala kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya wanda suke a nan a nijar su suna zuwa da sunan za su taimaka ma mutane ne to amma in ka diba a zahirin gaskiya akwai wasu manufofi ne da suke zuwa da su wanda suke ɓoyewa sai in ta kai ta kawo lokacin da mutane suka kai sun kai matsayin su sun gano abin da ake ciki sa'annan za ka ga sun sake kuma wata tahiya ba irin waccan ba da suka zo da ita na farko abin da za ce maka abin da yake kafar da suna ciki amsa eh, tambayar ka ta farko wadda kan mani tambaya kuma ta biyu wadda nake so in ba da amsa bisa ita wadda ka yi tambaya ta biyu tambaya ta biyu wadda ka yi tambaya bisa ita tabbat tabbat in ba ma wannan kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya aka fidda daga nan afirka ba har abada ba za a iya samun zaman lafiya ba shi zaman lafiya sai 'yan afirka su kan kansu saboda bahaushe yana gaya wata magana ya ce mai ɗaki shi sai inda wake zuban mishi misali akwai kungiyoyi na musamman fa wanda ita majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin ta ne kungiyoyi ne na tsara tashin hankula a ƙasashe matalauta wanda za a yi ci gaba da dogaro da ita a majalisar ɗinkin duniya sai a ce dan a ce ba wanda iya sai ita alhali ƙarƙashin tashi-tashin hankulan da ake ita ke tsara tashi-tashin hankulan saboda ta samu cimma wasu gure-gurenta menene mafita mafita sai su 'yan afirka musamman ma kamar irin nan kamar irin su jamhuriyar niger irin su kamar su Najeriya kamar dai yanki wanga na Sahel da Sahara wanda yake mafi yawancin al'ummar musulmi ne kenan ci dole ne saboda majalisar ɗinkin nuna an kafa ta da karkashin kare yahudanci da yahudawa kenan mun kuma ka diba wanga yankin namu mafi yawancin jama'a musulmi ne kenan ita majalisar ɗinkin nuna har abada ba za ta kawo wani kungiya wadda za ta kwantar da hankali ba ko mu ci gaba ta ko me yasa ake kyamar waɗannan tawagogin a baya-bayan nan a nahiyar ta afirka ga dai abin da malam ja'afar ke cewa abin da yasa aka fara kyaman wannan tawagogin yanzu kusan in kan lura mutane suna bakin kokari na karatu na bincika abubuwa abubuwan da ita majalisar ɗinkin duniya take zuwa da su ne sun saba ma al'adu da addinan mutane to kuma a mutane yanzu sun gano da cewa ita majalisar ɗinkin duniya ba ta bata zo su bane don ta ci gaba da su a ta zo su ne don ta rinka aza musu wasu dokoki wanda zai mayar da su baya kuma su kaskantar da misali asalinsu inda suka fito misali kamar bisa al'adunsu hamma zuwa ga addininsu kuma in ka diba yanzu misali kamar in na baka misali guda mafi yawanci eh, kamar niger kamar musamman niger yanzu akwai wani eh, tsari na karatu da a niger aka fito na majalisar ɗinkin duniya wanda sai a ce a idan yaro je makaranta malami ba da inci buge shi alhali ita dokar ba a aza ta ba cikin gidajen mutum da ni ka gidana ina bugun yaro na ina bugun yarinya ta kuma bayan haka nan ita majalisar ɗinkin duniya tana kawo wasu abubuwa ne wanda suke za su saba ma tabi'unku da al'adunku don ku kawo division don ku samu rarrabo kanuwa kuma ku saba ma juna kasantuwar cewa waɗannan tawagogin sun kasu daban-daban wato yaunin da ya rataya a wuyansu ya bambanta tsakanin wannan da waccan don kuwa akwai wasu tawogin na majalisar ɗinkin duniya waɗanda na samar da ci gaba ne ko kuma kai taimako a wasu yankuna da ke fama da rikice-rikice sai kuma waɗanda suka kunshi dakaru domin tabbatar da zaman lafiya ko wanzar da zaman lafiya a wani yanki da ake fuskantar rikici na tsakanin ɓangarori. ko dai tsakanin gwamnati ko kuma wasu gungun masu dauke da makamai to ko za a iya cewa duk ma kanwar ce? Eh, babu zancen wani tawagogin sojoji ko tawagogin farfula asalin sojojin su suna samun hanya ne ta karkashin farfula bayan su yi leƙon asiri sun ga ta ina za a zo a kawo muku rarrabo kano da za ku shiga cikin yaƙe-yaƙen basasa na banza na bai ku ba amma a karkashin majalisar ɗinkin duniya babu wata ƙungiyar farfula ko ƙungiyar sojoji su asalin bala'i ma ƙungiyoyin farfulat su ne suke samun hanyar da za su nuna masu sojoji yadda za a yi sarje su raba kanuwan mutane har su kai su garba musu makamai su soji su suke da izinin su raba makamai amma su ƙungiyoyin farfulat suke binciken halaye da mutane da suke ciki ta wace irin hanya ce za a yi araba kanunsu har sojoji su zo su raba karkashin wannan kungiyoyin na farfulla su raba kanun su kai su ga yakin basasa wannan shine abin da na fi shakka ba shi shine kawai masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu ban katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu wari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23. Amma kafin mu fara gabatar da shirin kamar yadda yake muna karatantar da masu da cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarci shafin sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata dai kamar yadda aka sani. da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan azahar domin ya gano baban abokinsa ramin Kafin a ji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر محفی حالش چطور است؟ یا یا یا یعنی این سه الحمدلله گودی ما اوبنگیجی دیدن گنی کو زیاره تو آمدی کی کازو خواهش میکنم گوده یعنی اتاق کدام است وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لفیه شما چطورید؟ کو یا یا کی؟ دوست کی؟ دوست صمیمی کی نکود دکود خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیا الان ینزو بهترید kun samu sauƙi? Emrus behtaram. A yau na samu sauƙi. Fikr mikonam. Ina tunanin. Amale jarrohi. Aikin tiyata. Baroge. Harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga. Sacht. Mai wahala. چون دومین پیر سوهو شما نیستید کو با کوبنه جوان متشی جراح لکتا می ایکن تیاتا جراحان لکتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب da kyau او دارد. شی yana da. دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو قره از او متشکرم اینا یی مسا گودیا تو madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma babansa. سلام رامین حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو انزو کما سی اصوراری ونن تتوناوا اما در ترجمه تا هرشن سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی او؟ Na gode الله، Allah, na gode da ka خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گوده یعنی کی؟ لیکن ما هیپی نکه وننه با من بیا کزو دنی dukkaninsu su biyu wato ramin da muhammad sun shiga cikin ɗaki sun kuma sami babar ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطوری؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله یعنی کما سه اجی ونن تتونه و da اچکین هرشن سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام علیک یا یعنی نکه نینه محمدو سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ علیک السلام ان ما و Ubangiji. دکیو یا یا کی پدر؟ محمد دوست صمیمی من است. بابا محمدو و نه نه قد قد. خوشحالم. زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون. نجردی. کنی دوینیا. نگوده قره دگنن فرانی. خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ godiya nike yanzu yaya yanayin naka ka ji sauki بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم ای ایو نه سامو سوکی اما نی اینا تنانن aikin tiyata ya fi zama matsala gare ni پیده و نینا دومین نی نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد آه کی با صوحو بنی کی متشی نی کما کسر ایران تنا دا لکتوچی ماسو ایکن تیاتا ماس کیو بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم ای likita razavi likitan tiyata ne ƙwararre na gode masa to madalla bayan wani ɗan lokaci me jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci muhammad ya kama sa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe saboda haka sai muhammadu ya yi bankwana da abokinsa ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado to jama'a masu rare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin mai bankwana da ku muna ƙara tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin muhammadu da hajjifar da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. amma da yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗai mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. ta kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. da zan tafi kuma ya ɗauki tuke dubu biyu ya bani ya ce in hawo mashin yadda kasan in zuba ruwa a ƙasa in sha don farin ciki domin tun da nake wannan ne karo na farko da taɓa riƙe dubu biyu ta wata kaina to wa zai bani ƙarshe ɗari biyar ce ya sadiku yake bani duk lokacin da ya ji yana da kuɗi sai dai kuma idan na tambaye shi abu ko nawa ne zai siyo mani shi ko kuɗin anko to wannan ko nawa ne zai bani in yi anko kai tsaye gurin mai sai da tsire na nufa domin allah ya sani yanzu na girma cin abincin gidanmu wani sa'in ma gudun surutun umma sai in ɗauka kamar zance idan ta fita in juya a leda in kai masai in saka na tsaya na mika mashi dubu ɗaya na ce a bani tsiran ɗari da hamsin balangwa na hamsin saurayin da ke gefe ya kyalkyale da dariya yana faɗin malam salisu dama akwai nama nan na hamsin baka taɓa faɗa mini ba na watsa mishi harara ba tare da na ce komai ba ya ƙara tsuntserewa da dariya ya dukar da kai ƙasa yana faɗin allah ya baki haƙuri mana salisu yanka mata na ɗari biyar zan biya kai lallai ina da sa'a na zaro ido ina kallon shi a hankali ce ko ba kya so na rausayar da kai haɗe da sakin fuska ganin banza ta samu na ce ka an maka kyauta ka mayar mai nama ya kece da dariya gaskiyar ki kanwata sai dai ki ba a hankali wancan da kike gani ɗan iskan duniya ne ya watsa mishi harara ke karya yake sai in kwana ɗaki ɗaya da budurwa ban kalle ta ba na murmusa lokacin da aka miƙo mini nama na ni kam miyar ruwana da iskancin sa ya daɗe bai yi ba don gidansu a hankali na ce godiya nake yayana ya taso ya biyo ni yana tambaya ta lambar waya ban yi tunanin komai ba na bashi sai dai bana jin zan iya soyayya da wannan ɗan tashar domin da ganinsa ba zai wuce ɗan burutu ba to me na sama ya ce bari ya ba mana ƙasa naman da ya bani kam na gode domin ban iya cewa a'a ba idan kuma ya matsa mani sai dai in bar shi a inda zan dinga samun nama abu ɗaya na lura da shi muddin za ka sakar wa maza fuska to babu makawa sai sun kula ka kuma sai sun maka zancen banza na ɓoye nama na na shige ɗaki na saka ƙasan katifa na ɓoye ko da umma ta tambaye ni kitso da na je sai na ce mata na iske ana ma wata kuma ba a gama ba aka kira mai kitson babanta ya rasu muka taru muka yi ta jimami ban fiddo nama na ba sai da na bari umma ta fita waje shan iska da daddare sannan na ɗauko shi na saka cikin hijab ɗina na hau kabbar sallah sallar ƙarya da yake ɗakin babu fitila sai na ci gaba da cin abuna ina sallata ina ganin umma ta shigo na sallame ta ta yi jim kafin ta ce kamshin me nake ji a dakin nan na banza da ita kamar mai addu'a ta yi tsaye tana buɗe hanci a hankali ta ce kamar kamshin tsire na kyalkyale da dariya ina faɗin dama idan mutum ya daɗe bicin nama ba to komai ma kamshinsa yake ta tuwakuliya ce na sha umma kuma ta ƙare ta ɗaura fuska tana faɗin kuma haka kika yi sallah baki kuskura bakin ki ba na ce wannan na da allah ne ta ɗauki abin da za ta ɗauka ta fita ta bar mani ɗakin a cikin satin ne yayi a asadiku ya shirya tafiya a damawa gurin iyayensa domin ya jaddada masu maganar aurenmu sannan ya saido shanunsa ya zo ya hidimar biki ya kuma ƙara jari da daddare ya shigo na je na tambayar umma ina nake ta ce tana can tana ibadarta ya ce lazumi ta kalle shi ta wa faɗa maka zainabu na ɗaukar carbi yanzu ya ce ai ba dole dai sai da carbi za ta yi ba umma ga hannunta ta taɓa baki hannun zainabu kam na latsar waya ne ya saki murmushi mai sauti latsar waya ne ibada umma ta ce e mana domin yadda ta ba wa waya muhimmanci ba ta ba wa sallah haka in kuma rasa me take da wayar ya ce game ko umma ya ce sai dai chatin a sadiku ya girgiz kai bana tunanin haka sannan ya miƙe ya ɗago labule ina kwance bisa katifa da sauri ya saki labulen ya ja baya takaici ya cika ni ko i love you bai ma iya faɗa ba cikin gayu sai na ji kalmar sam bata dace da bakinsa ba kuma a haka shi zan aura mutumin daban da zauren baffa babu inda ya matsa neman ilimi zalla karatun allo ta rayuwa za ta kasance mani da wannan bagidajen ta zan nuna mutum da ko masters bai da shi a matsayin wanda zan aura sai ka ce ni ba a secondary na tsaya ba wani dogon tsaki na ja ya kalle ni na kalle shi na wurga mashi harhara na ce lafiya ya yi shiru zuwa can ya ce tsaki kika yi min zainabu bayan kin san na tsani tsaki na ce sai kuma aka ce da kai nake ya girgiza kai ba tare da ya ce komai ba ya juya zai tafi sai kuma na ji babu daɗi a raina ya yi yayin da tausayinsa ya kama ni da sauri na sha gabansa na ce na yi haƙurin akwai ni da iya ba da haƙuri kuma ya saki siririn murmushi babu komai zainaba allah ya kiyaye hanya ya maido ka lafiya na faɗa a hankali ya ce amin zainaba tsarbar mai kike so na ce duk abin da ka gani ya burge ka ka kawo mani ya yi asaliƙo da yake maganar badawa ce nan da nan na saki fuskata. Ko masu sauraron mu duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne su Allah kai mu gobe za mu cika gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. amma da yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kira'a wato karatu na waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya ɗora mu akan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah دد شيئا لأنني أبن كاما بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنقي الذين يحمون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به nan da suke ɗauki da al'arshi da kuma waɗanda da suke kewaye da shi suna tsarkake ubangijinsu sannan kuma suna yabansa kuma suna yin imani da shi wa yastaghfiruna suna nemarwa waɗanda suka yi imani gafara. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa Ta yadda suke cewa Ubangijinmu rahamarka

ka kare su daga azabar jahima ya kuma karkato zuwa ga mala'iku yake cewa waɗannan allazina ya hamiluna al'arsha wa man haulahum da waɗannan wato mala'iku su kuma waɗanda suke ɗauke da al'arshi an ce al'arshin nan shine wani mukami ne wanda daga wannan makamin ne dukkan wasu umarni na ubangiji subhanahu wata'ala suke fitowa ubangiji yake tadbirin al'amura yake tafi da wannan duniya daga wannan al'amari daga wannan umarni da yake bayawa daga wannan wato makami na al'arshi din to waɗannan mala'ikun da suke riƙe da wannan al'arshi suke ɗauke da wannan al'arshi ɗin suke rike da wannan mukamin da ubangiji wa ta'ala ya tabbatarwa kansa a wannan guri sannan wa man haulahu da waɗanda suke kewaye daga cikin mala'ikun suke kewaye da gurin duk gaba ɗayansu wanda wasu malaman suka ce su waɗanda suke kewayen da su ne ake kiran su alkarrobiyun karrobiyun ɗin su ma mala'iku ne da kuma manya-manya daga cikin mala'iku ɗin to waɗannan baki ɗayansu mai suke yi yunazzihu na rabbahum suna tsarkake ubangijinsu daga dukkan wata sifa wacce bata cancanta gare shi ba subhanahu wata'ala sannan suna yabansa suna yin ayyuka waɗanda suke Allah yana yadda da su suna yabo akan Ubangiji subhanahu ta'ala suna kuma yin yabo dangane da ayyukan da mominai ma suke aikatarwa suke yin aiki domin su abin da suke yi ayyuka ne waɗanda suke saɓanin abin da mushrikai suke yi su mala'iku ana ɗaukan su ne a matsayin cewa su makusanta ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka su kafirai ko kuma mushrikai wasu lokutan abin da suke dauka sai suke daukan mala'ikun nan kamar shirikai ne na Allah su ma ya kamata a bauta musu amma muminai su ba sa yin wannan su sun san su ma mala'ikun nan bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala so saboda haka wannan shine bambancin mushrikai yanda suka dau mala'ikun su ma kamar waɗansu ababen abota musu ne haske ba su wani abubuwa na mukamin rububiya amma mumine ba sa yin wannan saboda haka su mala'iku wannan abin da Allah yake bayani don yi mana makamin su ne su kansu suna tsarkake Allah suna yabansa suna kuma yin imani da ubangijin subhanahu wata'ala sabanin abin da mushrikai suke yi su kuma to saboda haka Allah ta'ala sai ya ci gaba da yi mana bayanin abin da suke cewa hatta ma suna yin wani abu na neman wa muminai gafara Allahu akbar يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر للذين آمنوا من أهل الأرض suna neman gafarawa wa wanda suke duniya mai suke cewa sai suke cewa ubangiji ya ubangiji wannan rahamata taka da iliminka sun kewaye dukkan wani abu saboda haka ka gafarta waɗannan da suka kasance sun tuba suka kuma dawo zuwa gare ka da imani to ka gafarta musu sannan waɗannan da suka bi tafarkinka bi takwa suka bi hanyarka da takawa da binka yadda kake so to ubangiji Allah ka gafarta musu ka kuma kare su daga azabar wuta wannan wuta wacce take balbali waɗannan waɗanda suke wannan ubangiji ka kare su wannan magana ce wacce take ake yin ta game da muminai mala'iku ne kuma suke yi saboda haka kenan wannan magana shi da yake nuna cewa su mala'iku suna nuna cewa ashe kenan ku muminai mutane da kiko ke duniya ba ku kaɗai ne kuke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ba kuma ku kaɗai ne kuke tsarkake shi daga dukkan wani na ƙasu ba ba ku kaɗai ne kuke yabansa ba saboda haka ashe kenan kafin ma ku ku zo mala'iku waɗanda suke makusantan Allah makusanta zuwa ga Allah ta'ala to su ma suna yi da waɗanda suke ɗauke da al'arshi su ma suna yi da waɗanda suke kewaye da al'arshi su ma suna yi saboda haka a cikin wani ɓangare na wannan aya ma Allah ta'ala labari ma yake ba mu cewa ku mutane ba ku kaɗai ne a cikin wannan duniya ɗin ku kaɗai ku kaɗai ku kaɗai ba ubangiji wata ta'ala yana so nuna mana cewa duk da cewa ko din nema mafi karanci wato ba ku da yawa to a cikin al'amura kusan cewa akwai waɗanda suka fi ku ƙarfi suka fi ku girma a cikin al'amura na cikin duniyar nan su ne waɗanda suke kuma ainihin ɗauki da al'arshi na ubangiji bayan ma haka su kansu ma neman muku gafara suke yi a wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan neman mutane gafara da suke neman mummune gafara wani abu ne da yake nuna cewa ubangiji wata ala rahamarsa ta shafe ta kewaye dukkan komai da komai kamar yadda su mala'ikun ainihin suke faɗa wasu ita kulle shay'in rahamatan wa ilma ubangiji dukkan wani abu kowane irin abu ne ilminka ya kewaye shi sannan rahamaka ta kewaye shi yasa su mala'ikun nan suke nemo wa muminai gafara wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan wani bayani ne wanda yake mai muhimmanci ga duk mutumin da yake so ya koma zuwa ga Allah bai tauba domin ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuma tabbatar wa kansa cewa ashe mala'iku din ba ainihin waɗansu ababen bauta bane su kansu mala'iku suna nan su ma bautan Allah suke yi tasbihin ubangiji suke tsarkake ubangiji suke yi kuma sannan suna nemo wa mamumine mu da muke cikin duniya nan rahama wajen ubangiji wani wataala saboda haka ubangijin nan dai shi ya kamata shi ya cancanta shi ya wajaba a bauta masa amma mala'iku su ma ababen halitta ne su ma bauta suke yi masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi suka akan karyar kare haƙƙin mata da ƙasashen turai suke yi jagoran juyin musulunci na iran ayatollah said ali imam hamna'i ya yi watsi da yadda gwamnatocin ƙasashen turai suke nuna cewa suna kare haƙoƙin mata yana mai cewa riya ce kuma magana ce maras inganci domin kuwa mata a cikin kasashen nasu suna fuskantar cin zarafi jagora ayatollah said imam hamna'i wanda ya gana da iyaye mata saboda ranar tunawa da haihuwar fatimatu zahara ɗiyar ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya kuma ce wata ƙasashen turai tana fitowa fili idan suna nuna cewa su ne a gaba wajen kare haƙoƙin mata alhali su ne masu zubar da mutuncin mata babu fasar da za a baiwa wannan halar da ta wuce cewa tsagoron wauta ce jagoran jin musulunci na iran ya kuma ce mutum zai ji kamar ya nutse domin kunya idan yana karanta rahoton shekarar ta gabata dangane da halin da mata suke ciki a turai wanda yake kunshe da yadda suke bayyana cin zarafinsu da ake yi ayatullah said ali hamna ya ce wannan shine irin haƙoƙin mata da turawa suke magana a kai kuma shine ma'anarsu ta 'yanci alhali bautarwa ce sojojin iran sun ce duk wanda ya kawo a kasar hari zai yi nadama saboda martanin da iran din za ta mayar mataimakin kwamandan sojojin iran admiral habibullah asayari ya faɗa a yau laraba cewa mutanen da sojojin iran za su mayar akan duk wani gigi na hari da maƙiya za su kawo kowane ne su zai sa su yi nadama masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙashin shirin na yanzu sai kuma can da safe idan alakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh